الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi kan darasi na shida kuma muna shida ga watan ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da kuma aiki da abin da qur'ani yake koya mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala dukkan ibadu da muke a cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'i da muke yi dare da rana a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana a kasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana aminci da albarka muna roƙon Allah ta'ala ya tunkuda wannan kasa daga dukkan wani sharri ko bala'i muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani kamar yadda na faɗa yau za mu tashi ne sha Allah ta'ala a darasi na shida ga wata da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah ta'ala gabanin mu fara tafsiri kamar yadda aka saba in akwai tambayoyi masu ma'ana sai mu fara da su bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa salam ina wa malam fatan alkhairi a rayuwa a rayuwarka gaba daya Allah ya kare ka daga dukkan wani sharri na duniya da lahira amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta anan ita ce bashi ne yayi min yawa na kasa biya sannan sana'a ta da nake yi kullum ba ta ci gaba wallahi malam ina iya ina iya kokari ina ina ga kenan ina iya kokari na yake sai rubuta ina iya kokari na amma abin kullum jiya yau jiya ne jiya yau o oh, jiya yau ba bambanci malam to Allah ya saka muku da alkhairi eh, kun kara muku malam wata addu'a ya kamata na rinka yi Allah ya mai da malam gida lafiya amin ya hayyu ya qayyum to na farko muna roƙon Allah ta'ala ya baka mafita a wannan jarrabawa na biyu muna tuna da kai cewa Allah yakan jarraba bayin da yake so ne waɗanda suke masu imani muna zaton mai iya yiwa ne kusancinka da Allah ya sa Allah ta'ala yake jarraba ka na biyu magana akan addu'a eh akwai addu'o'i da suka tabbata a sunna kamar guda uku da ake neman kariya daga bashi ko biyan bashi zan ba ka wacce tafi sauki da? shi ne hadisi na riwayar tirmidhi rahmatullahi alai hadisin Aliyu, ibn abi talib radiyallahu an da wani bawa ya zo ya same shi akan an masa mukataba an rubuta shi an ce in ya kawo kuɗi na kaza da kaza za a yanka shi sannan kuma bashi ya masa yawa a kansa sai wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu complain ya kawo kuka gare shi hadisin ya cikin sunan na imamu tirmizi wanda sheikh muhammad nasir na inganta shi a cikin tirmizi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da sittin da uku cewa wannan bawan allah ya zai samu manzon allah ya ce ga halin da ya samu ali ga halin da nake ciki sai sai ya ali yake ce masa to ina maka albishir zan baka addu'a wacce manzon allah tsira da abincin sabbata a gare shi ya bamu yace in bashin da ake binka. ya kai girman dutsen tsayin, jabal sayir babban dutse ne in bashin ya kai wannan kamar a yanzu ka ce in bashin da ake bin kama ya kai biliyan ashirin to in Allah ta'ala ya da za ka samu ifan biyan wannan bashi da sai karantar da shi wasu kalmomi ta takaitattu da cewa me kenan Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak zan maimaita Allahumma Allahumma fini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak zan ƙara maimaitawa Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak ma'anar ne ya Allah ka wadatar da ni da wadatarka Allahumma krini bi halalika Allah ka wadatar da ni da halal dinka daga barin haramun dinka sannan ka wadatar da ni da falalar da ke wurinka ba sai na je na kaskantar da kai na a gaban wani ba wannan su ne kalmomi din ya Allah ta'ala ka buɗa mini ka isar da ni da halal ɗinka ba sai na nemi haramun ba ya Allah ka azurta ni daga falalarka ba sai na nemi taimakon waninka ba ali ibn abi talib Allah ya kara masa da yace manzon Allah ya ce musu sallallahu in bashin da mutum ya ci ya kai girman dutsen sir in Allah ta'ala ya zai samu hanyar ikon biyan bashin amma da sharadi idan kuma kana karanta addu'a sai ka dace ka nemi halal sannan na biyu kuma kai niyyar biya da don ba ba ba gaga da biya bane a waye gari kana da naira dubu ɗari ana bin ka bashin naira dubu goma kuma ba za ka iya biya ba saboda akwai masu wannan siffa abin da ka mallaka ya ninka abin da ake bin ka bashi goma amma ba za ka iya biya wannan kuma mutuwar zuciya ce da kuma rashin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma son banza a ciki amma in dai zuciyarka kana son biya to insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai baka ikon biya wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam Allah ya jikan mahaifanka da na alaramma amin ya hayyu ya kayu malam alqur'ani yayi mana bayanin cewa an tanadar wa maza wasu mata yi a aljanna to malam mata wanda suka mutu ba su yi aure ba su ma an tanadar mutu da wasu maza ne a aljanna daga mai ƙaunarka nasiru bello abubakar albani akwai littafi na shubuhatin nasara haular islam wanda wani malami da misira ya rubuta sunansa walid kamal salman littafi ne mai muhimmanci akan shubuhat na nasara akan musulunci a mujalladi na farko juz'in farko nan ba na 149 ya kawo maganganun malamai da ke tabbatar da cewa in mace ta su? ba ta yi aure ba a lahira Allah ta'ala yana ba ta zaɓin ta zaɓi abin da take so in tana son miji ne na duniya wanda ya rasu bai aure ba ta ga wani matashi da ya rasu a can sai ta ce wannan take so to Allah zai ba ta in kuma namijin aljanna take so wanda bai taba zuwa duniya ya san matsalar duniya ba kwata kwata so by implication bai taba sabon Allah ba in shi take so shi ma Allah ta'ala zai ba ta. ya kafa fatawar ne dogaro da ayoyin ƙur'ani da suka bayyana ɗan aljanna bai da iyaka kuma tafsirin sahabbai da dama suka tabbatar da haka min babin misal Allah ta'ala yake kun ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so aljanna akwai sannan muna kara musu wannan zai zama cikin suratul qaf aya ta 35 yace kaga wannan an ce wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha idan abin da take so na mijin duniya ne a aljanna sai Allah ya duba wani saurayi sai a ba ta kaza wanda take so a cikin samari in kuma tana son na mijin aljanna a wannan san duniya nan ba na bukata wanda yake duniya na fi sha'an wanda dama ko duniyar bai leka ba wanda yake aljanna to shi ma sai a bata saboda me ya shiga cikin ai lahum ma yasha'una fiha a aljanna ba a tilasta mutum ya abin da baya so abin da take son shi za a bata ya kuma tsara kafa hujja ko da maganar da Allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin akan yan qur'ani wanda duka sun shiga ciki innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan zai zama wannan sura fussilat aya ta 30 da 31 da 32 muhallin shahid kaga nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah kuma wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un kuma nuzulan min ghafurir rahim lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake kwadai yake sha'awa za a ba ku shi aljanna to da wannan malamai da dama duk da shek bin basu rahimu wallah da aka tambaye irin wannan sai ce wallahu alam shi dai ya san nan aljanna za a ba shi duk abin da yake so to da aka da aka masa tambayar da amsa ba sai ce wallahu alam amma dai abin da sani duk wanda ya shiga aljanna namiji ko mace abin da yake bukata shi za a ba shi to da aka magana mafi inganci duk abin da take so in ta je can shi za a mata tanadi in tana so da samu saurayin duniya shi kenan in ma mai mata uku take so a duniya a tsara mata ta yi ta hudu <laughs> wallahu ta'ala alam wanda yace don Allah don annabi a isar min wajen malam ana cewa don Allah ne shi bauta na Allah ne ko insha Allah muna ga girman manzon Allah muna son sa muna kaunar sa muna maka biyayya duk duniya ba wanda ya kai shi daraja amma dole mu tsaya a iya inda ya karantar da mu babu dadi babu rage in ana roƙo don Allah ake roƙo wallahu ta'ala alam don Allah malam ina son ka ina ƙaunar ka wallahi to a ahabbaka Allahu alladhi nila, a ban tishu bai ba a nan ba A yazo ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani nila, Allah da kake so na don shi ina roƙon ya ka. ina son ka fiye da yadda nake son kaina babbar magana babbar magana wallahi ina fatan wata rana mu haɗu to mun ina roƙon Allah ta'ala ya mun baiwa daga buwa da kai na ganka ina roƙon Allah alhayyu alqayyum wannan bawan Allah mai wannan takarda Allah ka bani ikon gamuwa da shi malai Ibrahim kun san sunansa ok kuna da namba ko na wayarsa to ka ga ban ma san ka ba da ai sai a rubuta mun sunan nasa to Allah ta'ala ya saka da ni ma ina so ganka ai ba wanda bai son gamuwa da masoyinsa insha Allah ni ma ina son ka don Allah Allah ya sa gabanin watan Ramadan ya kare na ganka insha Allah ta'ala da Allah dan lalo mun shi wallahi ina fatan wata rana dai mu hadu ni ma ina fatan karka tambaya ta ita ce muna sallah a saman stairs sai aka ɗauke wuta ba ma jin liman yayi za mu cika sallar mu babbar magana wa zai yi ba shi fatawa lajinatul da'ima lil buhuth al ilmiya a mujalladi na shida namba na 149 sun amsa tambayar daidai wa daida wanda ya fara bin liman sallah ba a kammala sallah ba kuma ya zama tsakaninsu da liman ya yanke ba sa jin juna sai suka ba wa fatawar harshe a cikin jerin gwanan fatoyinsu na farko misali suka ce in sallar juma'a ce a ka'ida an baka ji za ka ɗan jira kaɗan misali a karatu ne ka ɗan jira shi minti ɗaya biyu babu wani alamar wuta ta dawo babu wanda suka ɗauka ka sauki iso zuwa gare ku to a lokacin suka ce sai ka ci gaba da sallar ka kai kaɗai ka kaddara kaman kai kadai kake sallah idan a magariba ne an yi raka'a ne sai ka ci gaba da ta biyu ta uku kai sallama idan kuma an yi raka'a biyu ne a magariba sai ka yi kammala ta biyun ka shiga ta ukun ka sai ka kaddara da kai kadai kake sallar ka amma ana so ka dan jira dan kadan ko al'amarin zai daidaito ba a bada iyaka ba kai dai ka duba dan gwargwadon lokaci da zaka jira kuka ce a wajen cika sallar yakan saba daga sallah zuwa sallah idan kamar sallar juma'a ne an yi raka'a ɗaya a ta biyu sai haka ya faru suka ce sai ka tsaro ɗaya raka'a biyu kaɗai sai ka yi sallama in kuma raka'ar farkon bai yi da ku ba ba a yi rukuri ba a karatun farko ne kawai yana cikin fatiha sai kuka yanke ba kwa jin komai a nan suka ce a babin larura sai ku yi raka'a huɗu ba raka'a biyu ba tibba ta uku kuma shine kuna bin liman ɗin sallah nan yana raka'ar farko a sallar isha sai yanke muku kuka jira wuta ba ta dawo ba babu wanda ya ɗaukaka sai ku ci gaba da yin sallah kuna ci gaba da yin sallah misali ta yi raka'a biyu uku sai wuta ta dawo sai ka ji liman yana tsaye yana karatu kuma kai ma kana tsaye misali sai ka ci gaba da bin da aka yi raka'a ta hudu a isha an zauna za ka yi tahiya sai kaga shi ya miƙe in kai ka miƙe za ka ta nawa ne ta biyar shi kuma liman mai yiwa ta su a lokacin ita ta hudu zai karo ko ma ta uku suka ce sai ka zauna a tafiyar ka ci gaba da binsa amma sai ka zauna har sai ya kammala sallar inda ya tsaya ya zo ya yi tafiya ya same ka in yi sallama sai ka sallame amma za ka zauna ka jira shi a wannan halin in ka ci gaba ka ci gaba da salatin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallam ko yin addu'a saboda ya halatta ayi addu'a a tahiyan karshe musamman to anan zaka jira shi har sai ya zo ya same ka in ya sallame kai ma sai ka sallame wallahu ta'ala a'lam arama ya za mu tashi الله ضام تاتي أدرس إلى شدة سورة البقرة ali imran إمران سورة uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama daidai kan ayata nawa ina ga kaman aya ta 86 ne ko haka ne insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم jazakumullahu khaira kaifa yahdillahu qauman ta yaya za a yi Allah ta'ala ya shiryar da mutane kafaru ba da imanihim wanda suka kafirce bayan imaninsu wa shahidu annar rasul haqqun kuma fa sun amince da cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne wa ja'akumul bayyinat kuma ayoyi bayyananu sun bayyana gare su wallahu la yahdi al-qawma adh lalle Allah ta'ala bai shiryar da mafiya yawan mutane azzalimai dalilin sa wannan aya kamar yadda Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi ya kawo cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an asar daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai masana Qur'ani wato alarammomi da gwanaye da gangaren na wancan zamanin radiyallahu anhu yace dalilin saukan wannan aya shine anna rajulan aslama thumma martadda wani mutum ne zo ya musulunta wanda a tarihi ya bayyana cewa yana cikin mutane ne a ainihin ahalul kitab ya musulunta bayan lokaci sun martadda kuma sai fita a musulunci ثم ذهب ثم لحق بالشرك sai koma cikin shirka bayan ya je ya ɗanɗana shirkar sai ya ga kai ai gaskiya musuluncin da ya bari shi ya fi dacewa ka san me dalili wani lokaci ba ka gane darajar abu tseren da ka rasa shi mafiya yawa a yanzu wallahi azim ba mu san daɗin musulunci da tsadansa ba don mun same shi ne a gudu an samu musuluncin a araha shi ya yasa muke fondaretin addini a wurin mu har ka ga wani akan duniya zai bar addininsa wani akan mulki zai bar addininsa wani akan mace zai bar addini wata akan miji za ta bar addini wani akan wata yar ni'imar duniya wanda ma a duniyar ma ita wannan ni'imar la tusmin wa la tughni min ju'in akan wannan za a bar addini me dalili saboda arahan ya addini ya zama mu a cikin araha wato mun same shi kaman a gado babanka musulmi ne kakanka musulmi ne kakan babanka musulmi ne babarka musulma ne mamanka musulma ne babanka musulmi ne to the extent that saboda mun gaji a har addinin ba ka tuna ma yaushe ka fara koyon ruku'i a sallah ko sujada saboda ka tashi ɗakin babarka tun ba ka iya rarrabe ba ka ake sallah a wurin a nan aka fara koya maka sallah tun baka san sallah ba kake faifan yadda take yin sallah ba haka muka tashi muke yi ba ba wanda ya ga duba tarihin Salman farisi radiyallahu anhu wanda suka wahala gabanin su samu addinin ran da ya samu aka ce waye baban ka yace anabunul islam ajin islami la aban li siwahu idza takharu bi qaisin aw tamimi yace babana mahaifina shine musulunci ni ba ni da uban da yake musulunci in kuna alfahari da kabilar ko da yaran ku ko launin fata yace mu da musulunci muke ji dan da shi Allah ta'ala ya kubutar da mu kuma ya dauka mu ba ka iya jin daɗin musulunci sai ka gane duk wata ni'ima a duniya bayan addinin ne by implication kana nufin za ka yi haƙura da duk wata ni'imar duniya don addininka ran da ka ajiye addini don ni'imar duniya to ka nuna wannan ni'imar duniya ta fi addinin ne dole ka aminci addini ya fi komai tsada a wurinsa abdullahi ibn abbas yace wannan bawan allah sai ya yi ridda sai daga wajen mutanensa da ya ƙara ɗanɗana shirka sai ya ce gaskiya musuluncin nan ya ji sai cewa wasu na kusa da shi da Allah su tambayi manzon Allah hallahu min tauba shin yanzu idan ya tuba Allah ta'ala zai karbi tubansa sai Allah ta'ala ya turo da waɗannan ayoyi kaifa ya hadin lahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu annan ar-rasula haqqun wa ja'akumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimina har kan inna allaha ghafurur rahim tun daga aya ta tamanin da? shida har zuwa ta tamanin da tara ayoyi guda hudu sai aka sauko da waɗannan ayoyi guda hudu waɗannan ayoyi guda hudu har da na biyar a ciki da na shida har mu je mu kan aya ta tasa'in da ɗaya suna da karantar da mu matakai na tuba a musulunci bari in ba mu su a takaice gabanin mu shiga karatun ina fatan in ana karatun mu gane matakan tuba Allah ya kira tuban mutane gida uku a wurin tuba na farko shi ne mutumin da ya laifi ko ya yi ridda ko ya fada wani shirka ko ya aikata wani babban sabo sai ya gane girman laifin ya tuna girman Allah sai ya yi nadama don aka yi buna abbas sai wannan bawan Allah ya yi nadama na abin da ya yi. sai ya yi nadama idan ya yi nadama sai ya tuba in musulunci ne ya dawo in shirka ne ya nisance ta in wani sabon Allah yake kamar shan giya sai ya tuba ya daina yana cikin halin lafiya sai yi nadama ya tobe ya dawo to shi wannan Allah yana karban tubansa sai na biyu mutumin da ke sabon Allah yana ko na shirka ko na yin ridda ko wani babban abu wanda ke bata ayyuka sai ya ƙi tuba sai ran da ya cewa zai bar duniya ajali ya zo masa babu wata dabara sai ce kai yanzu bari in tuba sai ya tuba dan me dan zai bar duniya a wannan wuri qur'ani ce tuba su Allah baya karba sai na uku wanda yake cikin kafircin ko shirka shi kuma bai ma tuban ba har ya mutu akan wannan shi ba za a ce Allah bai karban tubansa ba dan menene don bai tuba ba sai dai a ce shi kuma Allah baya karban fidiya daga gare shi ba a karban kansa ne babu wani abin da zai bayar a lahira ya fanshi kansa daga wuta to kaga wannan su ne matakai uku mataki abun yabo shine na farko duk laifin da muke wa Allah babba ne ko karami kar mu duba kankantan zunubin mu duba girman wanda babu mu ya samar da mu yayi mu shine Allah subhanahu ta'ala. ko umarnin babanka ka saba da ya haife ka yayi kake ji in kai da ne mai ladabi balle Allah da shi ya halicce ka ya halicci babanka da babarka ya ba ku lafiya ya muku baiwa da imani da addini wannan shine na farko amma na biyu jinkirin tuba shi yasa malam abdurrahman al-akhdari yace innahu min alamati shika Allah ya ji kansa ba a jinkirin tuba in dai ka gane laifi ne kar ka ce to sai next week ko kuma bari bari sai bayan ramadana zai in tuba a ba a haka kana tunawa a lokacin ake so ka fara tanadin tuba kuma ka fara process na tuba don kana fara process in tuba ka shiga cikin tuban ne mafhum tayyib da haka sai Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim sai ayi Allah zai shirye da mutane kaifa a nan wurin menene hukuncinta a hawo asali lil istifham ne amma malamin suka ce wal istibad a nan wurin shine lil istifham wal istibad wato alamar tambaya ce bayan kuma tambaya din ana nisan da abin da ake tambaya na aukuwansa wato abin da aka tambaye ka akwai kalubalantanka kuma ana bayyana maka yiwuwansa ba a sai ba zai yi ba sai dai yiwuwan yana da tsananin wahala don haka ɗayan biyu ne ko ya zama yiwuwan korarre ne ko kuma ya zama in ma ya yi yiwuwan yana da wahala me dalili saboda a musulunci a ka'ida in mutum bai gane musulunci ba ko bai shiga ba musulunci ya fi sauki a kansa don bai taɓa shiga ba akan wanda ya shiga ya fita me dalili duk wanda ya shiga musulunci ya fita in kaga ya shiga ya fita daman ba ya shigo don ya yi addinin ba ne in ya shigo don ya yi ne wallahi abin ba wai addini ba ko tsarin rayuwa duk duniya ba a yi tsarin rayuwa mai fasalin addinin musulunci ba shi fa tsarin musulunci ko da babu wuta babu aljanna a lahira in ana so duniya ta aminta ta zauna lafiya a kare haƙƙin kowa a yi adalci a yi komai wallahi ya dace mu yi addinin musulunci ko da ba sakamako a lahira don babu wani tsarin rayuwa complete way of life a duk duniya da aka tsara kamar tsarin addinin musulunci ko da babu sakamako babu system da ya kare haƙƙin kowa kamar addinin musulunci ya kare haƙƙin musulmi ya kare haƙƙin wanda ba musulmi ba ya kare haƙƙin dabba a wannan addinin mu fa dabba ma haƙƙin ta ne ba fa maganar fundamental human right ne. fundamental animal right ma akwai addinin musulunci dabba da ka sani haƙƙin ta ne tunda akan zaluntar kuliya an tafi wuta akan taimakon kare da tausayin an ji aljanna shi yasa Allah ta'ala yake kaifa yahdi Allahu qauman a nan Allah shi ne fa'ili kauman ɗin shi ne mafulun bihi ta yaya Allah zai shirya da mutane ba'a da kafaru ba'a da imanihim wanda suka yi ridda bayan imani ai akwai abin mamaki wanda bai shigo addinin ba in ya kyamata ana ba shi uzurin jahilci amma duk wanda ya shigo ya gane kyan addinin da daɗinsa da ɗanɗanansa da zumarsa da madararsa kuma ya fita to gaskiya da ba ya shigo don ya zauna ba ne munafurci ya kawo shi amma babu mai shiga wai dan ya zauna kuma ya fitan ya dantana addini da mafhum tayyib wa shahidu anna ar-rasul haqqun kuma suka shaida cewa ar-rasul haqqun lalle wannan manzon gaskiya ne wani manzo kenan me dalilin cewa manzon Allah ake nufi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan aya ai a ka'ida baka kiran suna ko nickname ko title sai bayan ka kira mai sunan amma har a yanzu da muka fara ba kira sunan annabi muhammad ba sallallahu alaihi a cikin jerin kasu da muke to aka kuma aka ce annan rasula hakkun malamai suka ce dalili shine in annan din ba a kira musu kai tsaye ba a ramai na sai duba ko to bismillah ka duba kan namu ina aka hada Eh, na ba shi dama sai ba wani sai ko ba kira sunansa ba ko anan ai anan din ma ba kira sunan bari a ishara inda an kira sunan ne ko anan ai kaddarawa kai kuma anan din ai mun ce in ka dauko qulu amanna ka hada mu ma mun shiga ciki ko mai karanta qur'ani ya shiga ciki ba a kira sunan ba amma sai aka ce annar rasula lalle manzo malamai suka ce dalili shine su al-yahudu wal nasara a cikin littafin su sun karanta siffofin su a cikin at-taura da injila so haka idan abokin zance idan abokin zance ya fahimci wa kake fara ko ba suna ba ana ganewa wannan kuma hikimari shine dan kujja ta tabbata a kansu yanzu misali da na shigo nan gwani Abdullahi ban kira sunansa ba cewa ne aran ma bai iso ba ai aran ma ba sunansa bane title ne amma kun gane ko ba ku gane ba kun gane don kun san wa yake da mai jabaki amma ban ce ana ramma abdullahi abba zariya ba kawai sai na ce ana ramma da iso ba bari a amsa tambayoyi ga bannin ya iso sai aka miko min tambayoyi sai na fara karantawa ai kaga da gangan na kifa dan komai nace muku bai zo ba dan me yiwa a karatun mu shiga ciki sai aka ce annar rasul haqqo sun karanta a cikin littattafan su amma ma babu misali الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وتحل له الطيبات ويحذر عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتقوا jazakum Allahu khaira wannan misali da haram mai bamu yayi ma'ana matuƙa da gaske darasin da nake so zai fi iska cikin aya da alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويبه أنكم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزلوه ودسلوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون دينا ما سورة الأعراف آيات تجليد هم سنة بوكين مهل شيء الذين يتبعون الرسول النبي الأمية أنا يكتبون الجواب كاجا الرسول النبي كما الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة wal injil sun sami cikin attaura da injila tunda sun karanta sun sani ba bukatar sai an gaya musu sunan shi yasa yake cewa qur'ani sai yace kaga kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun ai sun shaida shi gaskiya ne wannan aldin wani al ne ar-rasul din ana kiranta al-ahadiyya ne az-zihniyya zihniyya shine ba a kira abin ba amma kai da aka kira title din kai sai ka kaddar mai abin sai ka wuce shine a zihin naka kawai a tunaninka sai ka bijiro in na zo gaban ku na ce rasulullah ai za ku gane ba nake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da shi an turo annaba da dadan mai dalili dan shi ne aka turo zuwa gare mu mafhum tayyib in zo na ce aran ma bai iso ba ko kuma na ce nayi magana da aran ma jiya a dare misali ba kuke fahimta tare da akwai alarmomi da yau a Najeriya amma zihininku tunaninku zai hakaito muku da wanda ya fi kusanci da ni a karatu sai ku hakaito shi ne ake kiransa al'ahad Shi ne ko ba a kira suna ba sai aka saka ma'arifa aka ce Shi ne definite a turanci to kai sai kai aiki da hankalinka ka gane wanne ake nufi shine wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'akumul bayyinat a ƙa'ida a nan malamai suka ce akwai hazifi an ce kawai bayyananu sun zo musu me ake nufi bayyananu suka ce akwai al'ayat albayyana sai ka kaddara ka ce wa ja'akumul ayat albayyana ayoyi bayyananu Don bayyananun nan ai siffata wani abu yake yi abin da yake siffata kuma shine me shine al'ayat in ka ce al'ayat albayyana a nahu ya zo me da mai kenan ya zama annat wal mal'ud kaga al ayat shine mai a turanci ne kenan shine ainihin kaga asali shine na farko shine subject din na biyu kuma a matsayin noun ne al bayyina din kuma shine adjective da yake fassara noun din kaga waja'ahumul bayyinat sannan ayoyi bayyananno sun zo musu malamai suka ce me yasa aka ce kuma albayyinat in ka dauki al'ayat ko ka dauki albayyinat a ka'ida namiji ne ko mace mace ce albayyinat ay jam'u muannathis salim ne ayatun kwaya ɗaya ayat jam'u muannathis salim albayyinatu guda ɗaya mufradi albayyinat jam'u muannathis salim a ka'ida jam'u muannathis salim ai fi'ilin sa na mazi yakan zo da ta ne marbuda a karshe ta ta'anifi sai a ce humul bayyana bayyinat amma anan ba a yi ba qur'ani yakan ce ja'at din kuma wani lokaci ce ja'ahumul bayyana akwai ja'atuhumul bayyana wa zai bani misali a qur'ani ja'atuhumul bayyinat ko sai a rama da gansa ustaz isa zaka nemo ne kana bugawa kenan ba yana sacin kanan nasu ummatan wahida Allah ya maka albarka ka samu gurare, ɗaya bismillah a ramma ka same ta anan za ka samu ɗaya cikin bakara aya ta 213 bismillah kanan nasu كان الناس أمة واحدة فبعث الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا الذين أوتوا العلم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا الله يساك هذا الخير muhallu shahid kaga a nan wurin sai don ka dauki cikin كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه كاجا محل شاهد جاءتهم البينات أنكم أجت جاءكم البينات kaga shi fa'ilin duka ɗaya ne amma a can yace ja’a a nan yace ja'a ba shi kaɗai ba ne za ku za ka yi ƙara ɗaya ƙorani a ran ma'in sa tilkar rusul faddalla ba'adahum ala ba'ad bismillah تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله بعدما جاءتهم البينات مهم الشاهد وانا زي ما بقرا ايات ريفيو ده تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض muhallu shari kaga min ba ma ja'at humul bayyina to kaga anan ma ja'at humul bayyina amma anan aya ta 86 sai ce ja'a humul bayyina mun samu guda biyu ko akwai ƙari ko babu eh na to muna da misali da dama waɗannan biyu da sun wani kada su yi mana lokaci muhallu shahid akwai wanda in kaje je nisa'i ma akwai yas'aluka ahlul kitabi anan ma zaka samu ja'atkumul bayyinatu to muhallu shahid shine darasi fa'ida nahawiyya a wurin shine in ka ce min ba'adi ma ja'atkumul su wannan ga duk na hau bayi da iskali a ciki inda yake da iskali din shine ja'akumul su, akwai dalilai biyu ko ɗayan biyu Dalilin na farko idan ya zama ita kalma asluha mu'annafa ce amma abin da take wakilta a wurin shi muzakkar ne to ya halatta a kira ta ba sai an kira alamar ta'arifi a fi'ilin ba idan bayyana sababin da aka rinjayar din ayoyin da suka bayyana maza ne to ko tunda ta wakilce su kaga kenan ba su, an kira mata bin misali fiyayyen halitta aya ce na Allah muzakkar au mu'annas na biyu al-islam muzakkar ko mu'annas na uku alqur'ani muzakkar ko mu'annas to ga kula manyan ababen gaba dai ai muzakkar ne to tunda su ne ayat bayyinat shikenan ko ba a sa wannan ba yayi na biyu kuma malamai suka ce idan aka raba tsakanin fi'ili da fa'ili wani abu ya shiga tsakani to ya halatta ka kora alamatu ta'anif a fi'ili ma bidan ai kaga an ce min ba'di ma ja'at hum din nan ya shiga tsakani hum bi ma'ana fusila bainal fi'il wal fa'il to tunda an raba fi'ili da fa'ili ba su haɗu ba an sa hum tsakani zaka ga cewa ja bayyinat inda sun in suka ce ja'at al bayyinat to a lokacin babu um sai ka saka wannan alama na ta'alifi da an fahimta da kyau wallahu ta'ala a'lam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ta'ala bai shiryar da mutane da suke azzalumai haka ake fasarawa a Hausa amma ya fi dace a ce yana da wahala Allah ya shiryar da su saboda ana samun wasu azzaluman Allah ya kaddara shiryar su da dama an samu To kore wannan din ba yana korewa nan har abada ba ne cewa yana da wahala Allah ya shirya da mutane azzalumai don kaifan nan istibadiyya ne kuma istifhamiyya ne so da aka fasara cewa bai shiryarwa bayan mun ga kafurai sun karbi addini mun ga azzalumai sun zama adalai mun ga maciya amana sun zama masu rikon amana akwai su da dama a tarihin duniya kula ga wannan sai mu ci yana da wahala waɗanda suke azzalumai su shiri bi ma'ana adadin masu shiryuwar kaɗan ne idan ka kwatanta da misalin wanda ba sa shiryuwar mai yiwa masu shirin ba su wuce ɗaya cikin ɗari ba ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko abin da ya kama da kaga kenan kaɗan ne adadin so da aka kore shiriyar su gaba ɗaya bai dace ba sai dai a nuna cewa adadin su da suke shiryuwa din ko kuma yiwuwar shiryuwarsu su abu ne da yake mai watukar wahala amma ba ne bane ka wallahu la hadin kawomar zalimin iya da wahala Allah ya shirya da azzalumai ba baya yiwa bane amma da wahala a shirya da su saboda me saboda suna zalunci musamman masu yin zalunci sun san zaluncin zalunci ne to wannan sun fi wahalar sha'ari Allah ya kare mu na na'am أولئك جزاؤهم أن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك ما سوى أن تنصفها ذاك جراء بايا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ما سوى الصفة sai Allah ya ce ula'ika masu wannan sifa da aka gira. anna alaihim akwai a kansu kalmar ala nan malamai suka ce abin da Allah ya ce akwai a kansu nan sun cancanta ne ba zalunta su aka yi ba shi yasa aka ce anna alaihim istihqaq ne sun cancanci wannan abu wani abu ne la'anatan lahi shi ne ne la'antar Allah ko tsinuwar Allah ta tabbata a kansu duk mutumin da ya gane gaskiya ya karba kuma yadda ita yake shi barna yake so sai al'amari ya lalace shi sa Allah yake to waɗannan masu wannan siffa anna alaihim la'anatallah lalle a kansu akwai tsinuwa da la'anta ta Allah na biyu wal mala'ika da mala'iku da muka kira siffofinsu a bayan nan sai kaga mutanen sun shiga uku Allah ya tsine musu mala'iku su tsine musu kuma wannan aji ma'ina dukkan mutane na kwarai ma suna tsine musu kalmar ma'ina me yake describing malamai suka ce ma'inan nan tana koma kan mala'iku da kan mutane za ka suka ce ula'ika anna alaihim la'anatallahi wal mala'ikati ajma'ina aji shi Allah shi kadai ne wada wala sharika la zaka baka sa ajma'in sai ka ce tafsirin ulaika ulaika jazaohum anna alaihim ulaika jazaohum anna alaihim la'anatullah wal mala'ikati ajma'in wan nasi ajma'in kalmar jaza'ukum kuma yana nuna mana cewa menene sakamakon aikin su aka musu shine mai al'adala bil uquba a yi wa mutum adalci amma da azaba da punishment saboda ne saboda aikin sa ya jawo masa ulaika anna ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'ina duk wanda aka ce Allah ya tsine masa to a ka'ida wallahi alazim da a duniya da a lahira baya samun mai taimakon sa ko zai samu a أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا wannan misali ne mai kyau zai zama cikin suratul nisa aya ta 52 Allah Ta alaƙi ta me kenan أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا ما سوى الصفة هذا في أولئك kamar da yabi anan ulaika jazaohum anna alaihim la'anatallah a aya ta 52 da alam mai kai yanzu a nisa'i sai ce ulaika ladina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa mai yal'ani lahu falan tajida lahu nasira duk wanda Allah ya tsine masa ba za ka samu mai taimakon sa ba a duniya da a lahira am lahum nasibun min al-mulk ko suna da wani rabo na mulki ne da suke tunanin za su yi abin da suke so Allah ya bar su babu shi Allah iya tausayin mu fiye da yadda iyayen mu Allah ya ji suke tausayin mu Allah iya da jinkai fiye da yadda uwa ke jinkan danta wa ma'a zalika yace ulaika jazaohum anna alaihim la'anat Allah kai ka san laifin sa ya kai girma ya kai iyaka Allah ta'ala ya kare mu daga la'anta a ka'ida na usulun Qur'ani duk aikin da Allah ya la'anta a kansa to haramun ne bayan haramun ne iya cikin almubiqat in ga hadisi kaga an yi tsinuwa ko aka ce manzon Allah ya tsine ko Allah ya tsine in dai zan baka shawari in zama consultant ɗinka fi sabilillahi kyauta wallahi duk aikin da aka ce la ko la'anar rasulullah ko me zai faru karka aikata shi in dai tsinuwa ta zo aka ce Allah ya tsine ko fiyayyen halitta ya tsine ga hadisan sun fi shurin masaji ga ayoyin in yau zan tona za ga abubuwa da dama musulmai na aikatawa in dai zan baka shawara fi sabilin laji na mai kaunar ka don Allah duk aikin da tsinuwar Allah ta shiga ciki ko tsinuwar fiyayyen halitta ta shiga ciki don Allah ka nisance shi kuma ka ne da shi addu'ar ka ya Allah in ma za mu yi kuskure ya Allah ta'ala kar ka ba mu ikon yin kuskuren abin da ka tsine wa ko manzon ka yi tsinuwa a kansa Allah ta'ala ka kare mu daga waɗannan ayyuka na خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها za su tabbata a cikin wannan la'anta ɗin tabbata a cikin la'anta malamai suka ce tana zuwa mana cewa kenan in mutum ya tabbata a la'anta shine wuta zai je ka'ida kenan tabbatuwa cikin la'antar Allah da la'anta da fiyen halitta siffa ce ta masu tafiya wuta musamman wannan aikin su ya tabbatar da mutuwa akan haka babu kokonto me aikata wannan aiki wuta bai je kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat ai ka san wanda yayi wannan aiki siffa ce ta yan wuta to daga na fiha suna tabbata a la'antar dalilin wannan zunubin sai kuma su yi tazarce zuwa ga ina zuwa ga wuta shine abin da ayar ke nufi don me dalili don Allah ya ce la yukhaffafu anhumul azabu kaga tunda aka ce la yukhaffafu ba a tsawata azaba azabar a cikin la'antar take ko a wuta a cikin wuta ne asalin azaba take ciki tunda an ce azaba to wannan iyalinta za su tabbata a cikin wuta ne mafu sai don haka khalidi na fiha la yukhaffafu sai zo a fi'ili mudari mabniyun lil majhul don a nuna girman azabar ita lahira wutan lahira Ka'idanta azabar yau ya fi na jiya azabar gobe ya fi na yau azaban jibi zai fi na gobe wato ita ma tana kara training and retraining azabar ta karuwa yake fatar dan wuta kuma jin zafin wutan karuwa yake yi so kenan kaga ai bala'i ya tabbata ita wutar ba wai tana nan static bane ita wuta duk wuce wuni ɗaya idan ya wuce zafinta da azabar ta karuwa yake yi kuma mala'ikun da ke kanta nan da aka yi describing gilazin shidadin su kuma ɗabi'arsu kullum suna ƙara experience ne burinsu a duniya a ce musu ga maƙiyin Allah su masa azaba ba su da tausayin mai sabon Allah ba su da tausayin wanda ya shiga wuta kai tsakaninka da Allah kana tausayin kaza yanzu ka je gidanka ba ka sayi kazar buɗe baki ba ka ta cire kuɗin da ta sayi kaji biyu da maka fefe su na zaji ko na kaji ko na agwagwa abin da kake so ka taɓa buɗe falo kaga kaza kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ba za ka wannan ba da ta aka yanka da ba ka taɓa yi ai kada ga kazar sai ka ce alhamdulillah amma ba ka san wata halittar Allah ne ta bar duniya kai kake alhamdulillah to idan baka ji tausayin kaza ba baka ji tausayin rago da ka yanka alayya ba baka ji tausayin ragon suna ba sai ya za a yi mala'ika gilazin shi da ji tausayin dan wuta kai ka tambayi kanka duk inda ka ga an kawo nama sai ka kana murmushi kai kadai kamar wanda ya kwana a banki to su ma mala'iku ka shi Allah ya ce la yukhaffafu anhumul azab ba a sawaka musu kai ba a sawaka musu qur'ani ya bayyana a ayoyi da dama ko sun roƙi saukin nan Allah ba zai yi ba ba mu misali ba ya a qur'ani a ran وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال wannan zai zama cikin suratu ghafir aya ta 49 ta 50 ayoyi ne guda biyu da jazakumullahu khairan Allah ta'ala ya ce wa qalan ladina fin nari li khazanati jahannam wadanda suke cikin wuta suka ga wa masu gadin wuta sune ne jama'ar da ke karkashin mala'ikan wuta maliku za su kalli waɗannan rundunar mala'iku da ke gadin wuta cewa ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al'azab ku roƙa mana Allah a sawwaka mana ko da wuni ɗaya mana na azaba don Allah a bamu wuce kwaya ɗaya a wutar nan mana mu huta kwaya ɗaya kadai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab me ake gaya musu qalu alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat shin manzannin ba su zo gare ku da bayyanannun ayoyi ba qalu bana suka ce eh sun zo qalu fad'u sai a ta addu'a amma fa addu'ar ba ta da amfani Kuyi amma wallahi ba za a amsa ba dan Allah akwai tashin hankali da kai wannan kana abu kuma ka san ba za ka yi nasara ba kuma a ce ka ci gaba da yi fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal in za ku tabbata kuna yi ba za amsa muku ba kaga muhallin shahid wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma min al-'adab amma ba za a yi ba shi sa qur'ani ce khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adab ashe tafsirin da aka ce ba za a sauka musu ba su suke roƙon alfarma a ba su na kwana ɗaya a wuta kadai ya ishe su ya zama ranar babu aiki a wuta kowa ya kuta aka ce ku roƙar ku ci gaba da yi amma ba za a amsa muku ba saboda addu'ar kafirai na cikin bata ne Allah ta'ala ya kare mu daga bata kuma yace wala yunzaruna sannan baya ga haka ba za a musu mai ba jinkiri ba wato su ‘yan wuta daga an gama hukuncin shiga wuta ka ake shiga da su wuta wato ka iya cewa daga gama masa hisabi zuwa shiga wutan babu kasan guda ɗaya ita wuta automatic ne kisa aka ce wala hum yunzaruna in shiga aljanna ne ana shirya fareti da mala'iku za su zo su yi layi su jira yan aljanna Allah ya sa muna ciki To za ka ga ana fareti irin za a kaɗu manya Allah ka sa muna ciki shi ne za ga ana salamun alaikum bima sabartum irin wannan faretin ake a rika karban ku amma yan wuta babu wannan su daga an kammala ta suke shiga ciki ba ma wani bayanin wani bayani ko a ce bari ku je lawun ko jira ka san mai tafiya a jirgi sai ya je lawun ko to wallahi su ba su da wannan aran ma duba cikin suratul zumar wasiqal ladina kafaru وسيق الذين كفروا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا صدقنا وعده وأورثنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين جزاكم الله خيرا muhallu shahi da rage so ku kula da shi a cikin ayoyin da aran ma ya karanta ku dauki aya ta farko ita ce cikin zumar aya ta saba'in da ɗaya ku ketare na saba'in da biyu ku dauki ta saba'in da uku aya ta saba'in da ɗaya ta ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha daga ce me futihat kaga ba a ce wa futihat ba hatta idza ja'uha futihat amma idan ka dauki ta 73 sai aka ce wasiqal ladina taqaw ila hatta idza ja'uha wa futihat kaga a kafare ba a ce wa futihat ba hatta idza ja'uha futihat malamai suka ce tashi ake budewa amma masu imani kuma wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futi haɗin nan ya ishara ɗan lokaci da ake samu a karɓe su mala'iku su karɓe su amma da farko da ba a ce wa futi futihat ba Ibn usaymin rahimahullah ke cewa saboda take ake shiga wuta ana gama kitabi mutum zai ji shi a cikin wuta Allah ta'ala ya kare mu daga wannan Allah ya kai mu aljanna yanzu da Allah duba ayoyin aljannan nan wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumar hatta idza اتقوا ربكم إلى الجنة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم don Allah wannan baka ji daɗi ba ce to ka'ida aljannan nan kaman ne saboda me saboda kullum man mata qamat qiyamatu ana rasuwa kiyama mutum wajibi ne mu bi Allah don ya babu aljanna duk abin da ke kawo la'anta yana kai mutum wuta mu risance shi Allah ta'ala ya kare mu daga wuta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam